alaikum wa wa wa barakatu ya jama'atul muslimin. muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin soma karatu a cikin littayin a tafsaratu fi ulumil Qur'an. wanda kamar wada an ka sani wannan darasin ci gaba ne bisa ga wada an ka saba sai dai sabon darasinmu da za mu fara na wannan littafi a tafsara fi ulumil qur'an shine sabon darasi amma shekara da shekaru wannan darasin yana tahiya daidai wannan lokaci bayan sallar isha a ranar alhamis na kowane lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wadda an ka ambata ko aka sanar cewa wannan maudu'i ne wanda al'umma na da bukata da shiya za ka tara wurare da dama da ake karatu amma ba a samu mai yawan wurare da ake karanta abin da ya shahi ulumul qur'ani ba wannan littafi gabanin mu soma mu shiga ciki akwai buƙatar mu san menene ma'anar ulumul qur'an idan aka ce ulumul qur'an wannan jam'i ne ulum kalma ulum jam'i ne na ilmi bi ma'ana muka na alƙur'ani idan aka ce ulumul ƙur'ani yana da ma'anar ilimi wanda shi ilimin nan na alƙur'ani ko ilimin alƙur'ani hanyoyi ne na bincike waɗanda suka shahi alƙur'ani mai girma ta hanyar binciken yadda alƙur'ani ya sauko da kuma yadda aka haɗa alƙur'ani da kuma yadda aka tsara alƙur'ani da sanin sababi ko dalili na saukar ayoyin alƙur'ani sannan har yau dai shi ilmi na ulumul ƙur'an yana sanar da kai ayoyin da suka sauko a makka da ayoyin da suka sauko a madina da kuma sanin wace aya ce an wace aya ce an sukhiya duk yana daga cikin abinda wannan ilmi na ulumul qur'an ya ƙumsa. da wasu abubuwa na bincike waɗanda suka shafi alƙur'ani mai girma kamar tafsirin alƙur'ani mai girma sanin tafsiri da kuma sanin ƙira'o'i abu na biyu bayan mun san ma'ana ta ilmin ulumul ƙur'ani to akwai buƙatar mu san mina na a hukunci ne a ɓangaren shari'a a ɓangaren shari'a sanin ilimi na ulumul qur'ani fardu kifayatin farilla ce ta isuwa ma'ana ba fardu aini bane ba a ce lalle kowa sai ya zama yana da dikka da ilimi mai zurfi na ulumul qur'an ba idan aka samu wasu da za su tsayu da koyar da al'umma wannan to bai zama lalle akan kowa sai ya sani har ya koyar ba to wannan matsayin shi kenan ga hukunci shi fardu kifaya ne sa'annan abu na uku fagen wannan ilimi na ulumul qur'an shine alqur'ani mai girma ina ne ake sanin wannan ilimin ko ina ne ake aiwatar da wannan ilimin a cikin alkur'ani mai girma sai abu na hudu wanda shine fa'idar wannan ilimi fa'idar ilimin ulumul Qur'an abinda a fa'ida ta sanin wannan ilimi na ulumul Qur'an zai taimaka maka <clears throat> idan ka san shi dangane da abin da ya shayi karanta alkur'ani da kuma fahimtar ma'ana ta alkur'ani haka kuma wannan ilimi na ulumul qur'an yana taimaka maka kan kan da hukunci a ƙarƙashin alkur'ani mai girma ma'ana ta hanyar fahimta hukunci a ƙarƙashin aya kaza to wannan kenan sai ka fahimci hukumce-hukumce a ƙarƙashin alƙur'ani idan ka san ilimi na ulumul ƙur'an da sai malam mai littafi ya ce Rahim. da sunan Allah mai rahama mai jin kai al-muqaddima gabatarwa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai malamai sun yi bayani cewa godiya ta suka kamar gida hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya gode ma zatinsa, kamar faɗin Ubangiji ta'ala, Alhamdu lillahi samawati wal ard Allah ta'ala ya gode ma kansa a dalilin zamansa maƙaginsa mai da ƙasa. Sa'an kuma, ɓangare na biyu na godiya, Allah ta'ala ya gode ma bawansa a cikin suratu sade inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب للي حقيقة من ساميش مي حقوري باوا mai حقوري النبي ayub tare da abubuwan da Allah ya jarabe shi na jarrabawa matsayi ne na annabin Allah manzon Allah sai Allah ta'ala ya ba masa da cewa ni'imal abdu ma dalla da bawa innahu awwab haƙiƙa shi bawa ne mai yawan komawa ga Allah mai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun ji Allah ya gode ma kansa Allah ya gode ma bawansa sa'annan kuma shi bawa lokacin da Allah ta'ala ya bashi wata baiwa yakan ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kenan bawa ya gode ma Allah sannan akwai hamdu hadisin li hadisin inda bawa ya gode ma bawa ɗan uwansa wani ya baka wata baiwa ko wata kyauta ka amsa kace ka gode wani na gode ba kai laifi ba saboda duk ya shige a cikin gode ma Allah bisa ga nau'o'in wannan godiya kashi hudu tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u idan wani ya aikata muku aiki na alheri to ku ka mishi bisa ga abin da ya muku na alheri fa in lam tajidu ma tukafi'una masu kafe ola idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba game da abin da ya gabatar na alkhairi da sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fada wala ku yi masa addu'a ta hanyar godiya kuma idan wani ya baka abu kace jazakallahu khairan ta hakika ka kai matuƙa wajen godiya Manar wannan dai godiya ta kasa har zuwa gida hudu mun ji kashe-kashenta kama daga inda Allah ta'ala ya gode ma kansa da inda Allah ya gode ma bawansa da inda bawa ya gode ma Allah da inda bawa ya gode ma bawa ɗan uwansa a dalilin wata baiwa da ya masa. Allama al Allah ya sanar da alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala shi da ya aiko littafin alƙur'ani shi ne ya sanar da wannan littafi a ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi awwal wahla lokacin da Jibril ya isko shi ya ce masa iqra sai ya ce ma ana bi karanta ya ce ni ba mai karatu bane ne har aka kai inda jibril yake ce masa iqra bismi rabbika alladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta kina Allah ta'ala shine ya sanar da alqur'anin khalaqal insan Allah ya halicci mutum ɗan adam allamahul bayan kuma ya sanar da shi bayani bayan haka wa aqama alaihi alhujjatu burhan kuma ya tsai da hujja da dalili akan mutum saboda babu wani mahaluki da zai tashi a ranar lahira ya ce Allah bai aiko masa manzo ba saboda mi ga alkur'ani nan a gabanmu malam ya ce ahmadu subhana ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalalihi godiya wadda ta cancanta da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala wa azimi sultani da kuma girman ikon Allah wa usalli wa usallim ala man ba'athahu rahmatan lil alamin ina salati ina neman tsira ga wanda Allah ya sauka ya aiko shi domin ya zama jin ga talikai. Allah ya aiko babban manzo don ya zama jin ga al'umma. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sabihi firar Allah ta tabbata ga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa wa man sara ala nahaji da duk wanda ya tahi akan hanya ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanna bi sunnatihi kuma ya bi sunnata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila yawmiddin har ranar sakamako wa ba'ad bayan gode ma Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam marubuci wannan littafi yake cewa fa hadhihi mawdu'atun mukhtara min ulumil qur'an wannan wasu mawdu'ai ne waɗanda aka zaɓo daga cikin ilimi na ulumul qur'ani al ma'ana ilimi na Alƙur'ani mai girma sai malami ci gaba yana cewa bayan zabo ɗannan fagaigai na ilimi masu cikakken fa'ida ga ɗan adam jama'atuwa na tara ita wannan maudu'ai a cikin wannan littafi warattabtuha kuma na tsara ta na tara waɗanda mawdu'ai na ulumul qur'ani kuma na yi musu tsari kamar mai tambaya ya tambaye shi ga wata malam me yasa kai haka sai ce liyastafida minha tullabud daurati saboda ɗalibai na daurori waɗanda ake gabatarwa a duniya dama asalin littafin yana daga cikin littafan dauratu tadribiya wadda mamlakatul arbiyatu saudiya take gabatarwa a ƙasashen musulmai to malamin da ya rubuta wannan littafin yana ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da ulumul qur'ani a ɓangaren daura ko kuma daurori da ake gabatarwa allati tuqimu al jami'atul islamiyya wadda ita daurorin nan jami'a musulunci ke gabatar da suwa alladina la yas'umul waqt na shirya wannan na ga waɗannan ɗalibai waɗanda lokaci ba zai ishe su ba litalaƙi kulla mabahisa ulumil qur'an don karɓo dukkan mabahis mabincika na shi ilimin ulumul qur'an ɗan abin da za mu karanta na daura da ɗalibai ba zai ba da dama ba na su game da sanin shi wannan ilimi na ulumul qur'an saboda haka sai na tsara musu wannan littaye domin in zo musu da abin da yake nesa ya dawo kusa ba za su samu damar gamewa da bincike game da ilimin ulumul qur'ani ba minal kutubil mutawwala daga littafai masu nisa masu tsawo kama irin manya-manyan littafai na ulumul Kur'ani, kama irin al fi ulumil qur'an na al-imam suyuti kamar irin attibiyan, tibyan fi adabi hamalatil qur'an to irin waɗannan ne ya ɗebo ya tsara ya kawo mana su kusa don mu ci gajiya mu ci fa'ida ya ce wa ƙadara aitu haƙiƙa na kiyaye fi zalika a cikin wannan tara littahin da kuma tsara littayin al'aham fal'aham na kiyaye zowa da abu mai muhimmanci sannan wanda ka bi mishi abin da ya kamata a sani to zan kiyaye da shi kwarai sannan mai bi mai to na yi wannan wa in kana kullahu muhimman ya ce kai ko da dukkanin ilimi na ulumul ƙur'ani gaba ɗaya komi nashi abu ne mai muhimmanci wama yaksuru tasa'ul wama yaksuru tasa'ul tullabi da abinda tambaye ɗalibai take yawaita a kansa ɗalibai za su yi ta tambaya ana karantar da su to suna buƙatar sanin abu kaza to duk irin abin da yake haka nan abin da su ɗalibai za su yi tambaya anu a kansa to na zo da shi yaushe ne za su yi tambaya min kilali darisi a cikin lokacin koyarwa ta da nake maɗalibai li hadhihi madda ga wannan madda fi ba'd tilka ad-dawrat a cikin sashen daurorin da ake gabatarwa tunda shi malami ne wanda yake ya yi takhassus akan ulumul qur'ani to duk inda ya zo wannan shine afagen da za a bashi don haka ga ya kamata ya yi amfani da damar da yake da ita ya samo ma ɗalibai abubuwa masu amfani na ilimin ulumul qur'ani abinda an nesa ya kawo musu shi kusa kuma a cikin wani littafi wanda yake sahalus tanawul mai saukin ɗauka da ajewa littafin da ma ko cikin aljihunka kana iya sa shi yace wasan maitu kuma ni ambaci littafin nan bi tafsira fi ulumil qur'an a tafsira menene ma'anar tafsira lura na ba wanga littafin suna lura a cikin ilimin ulumul Qur'an sai ce fas'alullah subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah maɗaukaki an yamfa bihi ya amfanar da wannan littafi innahu sami'un mujib shi Allah mai ji ne kuma mai karɓa addu'a. malam ya ci gaba cewa ka taba raji ba rabbi wanda ya rubuta wannan littafi shine mai fatar sakamakon ubangijinsa abul hasani baban hassan muhammad sayidi muhammadul amin wannan shine sunansa amma matsayinsa na adirasa akademiya dokta ne a can wurin gilas na littaye za a ga ya rubuta mishi a doktor malamai sun yi bayani A kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari dangane da Alƙur'ani ya kawo ibarori kamar guda shidda dangane da abin da ya shahi shi wannan alkur'ani da muke rike da shiya wanda Allah ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa shi alkur'ani dhikrun lil alamin ma'ana Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani cewa shi alkur'ani tunatarwa na wa'azina ga ainihi talikai Da baki ɗaya. Mutanensu da aljannunsu gaba ɗaya, saboda ai hatta ma aljannu sun kasance suna biyowa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta alkur'ani sai su ce ma yan uwansu qalu ansitu ku saurara su idan suka ɗauki ilimi sai su je su karantar da al'ummarsu a wani wurin kuma Allah ta'ala ya ambaci alkur'ani cewa taskiratun lil Alƙur'ani alkur'ani tunatarwa na wa'azina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aka kuma a wani wuri ya ambaci alkur'ani ga abin da ya shahi shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanensa wa hu la zikrun laka wa liqaumika Allah ya ambata cewa shi wannan alkur'ani wa'azi ne tunatarwa ne ga kai babban manzo da kuma mutanenka al'ummarka haka a wani wurin ubangiji subhanahu ta'ala ya ambata ma Alƙur'ani cewa Alƙur'ani wa'azi na mutlaq ba tare da an ce zuwa ga wani ko wani ba a'a aka saki ma'anar cewa alƙur'ani matsayin tunatarwa yake aka wani wuri ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cewa shi alƙur'ani a dikirun mubarakun wa'azi na tunatarwa ta kuma mai albarka aka a wani wuri ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihi sifanta alƙur'ani da cewa shi alƙur'ani ma'abuci tunatarwa ne ga al'umma. Ta da za ka ga alƙur'ani yana tunatar da mutane mafararsu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko bayanin yadda aka kage halittar mutum. Sannan kuma alƙur'ani ya tunatar da su makomarsu yadda za su kasance bayan mutuwarsu. A kuma alƙur'ani yana tunatar da mutane dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah da kuma haƙoƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayansa. Haka kuma Alƙur'ani yana tunatar da mutane alkhairi saboda su alheri. Me yasa Alƙur'ani ke tuna mana alkhairi? dan mu ne shi haka kuma alqur'ani yana tunatar da mu al'umma ga abin da yake sharri ne saboda mi don mu ƙaurace masa kuma haka qur'ani yana tunatar da mu game da kawukanmu inna nafsa la'ammaratun biso illa marrahima rabbik a ran ma wata rayuwar taka mai ka ce zuwa ga mummuna waye sanar da kai alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya sanya bayani dangane da abin da ya shahi rayuwar kama aka alkur'ani yana sanar da mu game da halullukanmu da ayyubanmu saboda mu dawo mu koma ga abin da yake kammala mu ba abin da yake na ƙasa. sai mu shiga cikin al-mabahatul awwalu idan muna da lokaci to masha Allah to al-mabahatul awwal mabincika ta harko a cikin wannan littayi kamar mabahat na harko da abinda muka karanta yanzu ga baki ɗayansa matsayin muƙaddima ne gabatarwa amma yanzu ne za mu shiga cikin ainihi littafi din da malam ya ce alƙur'anul karim alƙur'ani mai girma alƙur'anu fil alƙur'ani a cikin yaren larabawa masdar ƙara'a masdari ne na ƙara'a idan aka ce alƙur'anu to masdari ne na ƙara'a yuqalu ana cewa a cikin yaren larabawa a cikin luga harshen su ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan wa ƙur'ana ƙara'a ya karanta ya ƙara'u yana karantawa ƙira'atan karatu wa ƙur'ana da abin karantawa. Ala zinatil gufran bisa ga ma'auni na al-gufran bi ma'ana fulan والرجعان دع الرج الرجعان دع الغفران سنا جمعوني نا الميزان الصرفي نا فؤلان سيجي فهو بمعنى قراءة بمعنى القراءة شيء القرآن ينادى معنى القراءة إذا أتى القرآن معنى القراءة, معنى القراءة wa hamzatu asliya hamza ta alqur'an ko alqira'a asali ce dama mun ce inda muka karanto harko masdaru qara'a qara'a fa'ala kenan yanzu wanga alhamza asaliya baya cikin abin da yake ziyada wa nunuhu za'ida amma nun na Alƙur'an matsayin ziyada ne menene ma'anar ziyada larabawa suna da haruffa guda goma waɗanda ake ƙarawa a cikin wasu sashen kalmomi wasu maluma sun ambace su da cewa sa'il wantahim wasu kuma suka ce sa'altumuniha duk waɗannan harufan guda goma suna da ma'ana hurufin ziyada to wanga hamza na ainihin a alkur'ani to ba ziyada ba ne na asali ne sai ce a wannunu za'ida ko yawa to ita nunun wannan tana cikin ziyada kaga sa'altumu ni ga nun nan yana cikin hurufin ziyada sai ce nukila qad nukila harakatu hamzatu an ɗauko wasali na alhamza ila ra aka dawo da shi gara summa to zafu alhamza da aka ɗauke haraka wasali wanda yake saman ainihi alhamza ɗin aka dawo da shi gara sai aka shahe shi alhamza ɗin tafifan don abin ya zama an yi tafif yani yana nihin ƙira'atu sab'iyya libni kathir wanga naƙali da aka yi ciratar da haraka ta shi alif ko kuma hamza a shahe shi ya zama an ɗauko harka wasalin an aza saman ra ya shige cikin ƙira'a sab'iyya ta ibnu kasir to menene ma'anar wannan muna da ƙira'o'i guda goma sha hudu ƙira'a goma alƙira'atul ashir ƙira'o'i guda goma ingantattu ne kira'o'i guda hudu shaza ba su inganta ba to cikin kira'o'in ga guda goma to kira'atu sab'a waɗanda kamar su ne mafi inganci waɗannan kira'o'in guda bakwai to shine na ɓangaren ibn kasir za mu ga akwai wani malami da ya rubuta littaye da ake ce ma tibun nashri fi qira'atil ashri ashri wannan wani littafi kenan in muka diba Muhammad Ru'ayn Ash-Shafibi wanda ya rubuta littafin Shafibiya ya rubuta ta ne ita wannan littafin na Shafibiya akan al-qira'atu sab wannan ƙira'o'i guda bakwai amma waɗanda suka inganta ƙira'o'i ne guda goma waɗanda yake shaza guda hudu waɗanda kuma suke ɓangaren ibnu kasir a ƙira'o'i ne guda bakwai to waɗannan ƙira'o'in guda goma ingantattu ne ana amfani da su amma ƙira'a wadda take shaza waɗannan ƙira'o'i guda hudu to ba a amfani da suwa ثم نقل سأنا أكتراتو في عرف الشارع أتكن العادة تمي شريعة من هذا المعنى دقا wannan ma'ana, to an ce mai shari'a kuma an ce al'ada, al'ada mai shari'a, mun san kuma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ai ba bin al'ada, To wannan ma'anarsa na cewa al'ada saboda yaren larabci ai luga ne, kuma yaren larabci su larabawan suke imali shi. Misali, idan ka zo wurin mai sai da goro ko masu sai da goro kace a baka ƙwarya guda, ni za a baka? Ƙwara ɗari, yau kaga za a baka ƙwara ɗari. aka idan ka ce wurin masu sai da doya ka ce kana son a baka ƙwarya guda can ma za a baka doya ƙwara ɗari idan mutum ya ɗauko lemu ya tsaga shi kamar wanda muka tsagawa gida hudu sai ka ce ya baka ƙwarya guda ni zai baka balle guda daga cikin wannan abin lemun da ya tsage guda hudu ko ba haka ba sannan in ka dawo wurin masu sai da korai kace a ba ta ƙwarya guda ni za a baka ƙwarya ƙara guda menene urfu share lugal arbiya ba wai wata al'ada ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wadda za a kwatanta ta da irin al'adodinmu to wannan shine ma'ana na cewa sa'annan a ainihi aka cirato da shi wannan a cikin yaren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hadal ma'ana ta wannan ma'ana a yace wa huwal masdaru to shine masdari menene ma'anan masdari al maqru'u in mun lura qira'atan masdari ne qur'anan masdari ne a al maqru'u masdar ne yana alƙur'anu ko alƙur'ani sai aka ce almaƙaru'u abin karantawa kaga kenan mazdari ne ya zo da kamar siga uku qira'atan wa qur'ana kuma ga almaqru'u to wannan kenan shi alqur'ani abin karantawa ne waja ala alaman sai an ka sa ya zama alami suna alami na maƙaru'un abin karantawa Makaro'un abin karantawa ma'ayyinun wani abu ayyananne wanda yake an riga an san shi wa huwa kitabul karim shine alqur'ani mai girma to ce mai al min idlaqil masdari yana daga cikin aiwatar da masdari wa iradat ismu al maf'ul yazan annihi suna na maf'uli al maqru'u al maf'ulu sai yash'adu li kaunihi fil lugha yana shaidun kasantuwarsa a cikin lugha duk wannan abin da dalili ne a cikin luga yare na laraba cewa alƙur'ani abin karantawa ne bi ma'ana alƙira'a idan aka ce alƙira'a yana da ma'ana almakaruhu abin karantawa sai ce wuruduhu zowa alƙur'ani bi hadal ma'ana da wannan ma'ana fi ƙaulihi a cikin cewar Allah ta'ala ma'ana akwai shaidun ce masa a kira'atan da qur'anan da hamma al-maqru'u a cikin littahi na Allah ta'ala ga yadda yazo la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana jam'ahu wa ƙur'ana. Ina Allah ta'ala ma ya ambace shi qur'an al-qur'an ga kuma shine al-maqru abin karantawa فإذا قرأناه فاتبع قرآنا معنى آية ما karanta Allah سبحانه وتعالى ينا للاشن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم cewa la tuharrik bihi lisanak litajala bih kada ka ci gaba da gaugawar motsa harshenka da karanta Alƙur'ani, saboda kai gaugawa kai maza maza ka iya can cikin suratu al'ala yace sanuqri'uka fala falatansa ba sai ka yi gaugawa ba da sannu za mu karanta maka ka iya abin da muka koya maka kuma ba za ka manta ba inna alaina jam'ahu lalle hakika tara maka Alƙur'ani? mu kimsa maka shiya ka san shi yana a kanmu in ji Allah ta'ala fa'iza ƙara'nahu fattabe ƙura’ana, idan muka karanta maka ma'ana idan jibril ya karanta to annabi sallallahu alaihi wa Ali wa sallam ya bi karatun na jibril a hankali ai qira'atahu in an karanta ma to ka bi karatun a hankali ba sai ka yi gaugawa ba, mu za mu sahale maka shiya, يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه حسان بن ثابت الله يقرأ مسيدا mawaki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba mai kada ganga ba mawakin da idan an kawo wani zambo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ga addinin musulunci sai ainihin shi Hassan ya mai da martani yarfi zannurain yana koken rasuwa na ma'abuci haske biyu Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda yana koken rasuwar Usman sai ya rera wannan baiti yace da hau bi ashmaqa unwanu sujudi bihi oh. yaqta'u al-laila tasbihan wa qur'ana duk dai dalili na akan kalma qur'an ko qur'anan ko al-qur'an yace to da hau sun yi layya da shiya wanga kuma waɗanda suka yi layya da Usman ko waɗanda suka kashe Usman wasu wawaye ne daga Misra mahaddata Qur'ani waɗanda ba su da ilimin addini sai Abdullah bin Saba al-yahudi sai ya zo ya yaudare su da niyyar su zo a ta yi a ƙwace mulkin saboda sun san alkur'ani sun san karatun alkur'ani amma ba su san ilimin shari'a ba da suka zo da usman yana karatu a gidansa sai suka gewaye gidan ga baki ɗaya lokacin kiran sallah yayi an kai kiran sallah kuma sun zo ne wai don su juya mulki mabiya Usman suka tsallaka katanga suka zo suka ce ya amiral mu'minin ‘yan tawaye sun yi kiran sallah ga su canza su da sallah mu bi su ya ce ku je ku bi su bayan da suka yi sallah ne suka dawo sannan suka kashe Usman radiyallahu anhu wa arda inda yake zaune a cikin gidansa yana karanta alkur'ani to shine Hassan ibn Sabitin yace sun yi layya bi ashmata unwani sujud wanda kai ne ya garwaya wurwura da bakin gashi kuma ga alamun sujada a goshinsa ya laila shi Usman yana yanke dare ni yake yanke dare da shiya tasbihan tasbihi ambatar ubangiji subhanahu ta'ala da tsarkake Allah wa qur'ana bi ma'ana wa da karanta alqur'ani to kaga kenan ba yawa ka wara ba ko kashe bayin Allah waɗanda ka karanta littafin Allah a kashe su ba bisa haƙƙi ba to duk da zowa da wannan da Hassan ibn Sabitin yayi saboda nuna mana kalma Qur'ana mazari ne wanda yana da ma'ana al-maqru'u abin karantawa ai gashi nan ai qira'atan fassarar qur'anan din yana yana yanke dare shi Usman karanta alqur'ani sallah da tasbihi to lokaci lokacin sallan mu bai ba ko yayi ko to to insha Allah subhanahu wataala kamar dai da aka sanar in Allah ya nuha daga yanzu za mu ci gaba da ainihi ɗaukar darasinmu na shi wannan littafi na tafsiratu fi ulumin qur'an kamar wadda aka sanar muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala. shi muna muwafaƙa da dace Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu Allah ubangiji shi ba mu iko mu yi aiki da abin da muka karanta ubangiji Allah abin da na karanta akan daidai ka ba mu lada kure na Allah ka yaye ka shaye shi a cikin zukatan al'umma a insha Allah kuma dai ne ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.